أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا بهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin wata ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na 21 kuma muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya aya ta 230 yau kuma za mu tashi akan aya ta 231 inda ubangiji ta'ala yake cewa wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalakum wa idza tallaqtumun nisaa بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ubangiji subhanahu wataala yace wa idza tallaqtumun nisaa idan kuka sake mata ya ku mazaje faqaladna ajalakunna suka kai ajalin su wato iddan su ya kusan karewa fa amsikuhunna ma'ruf ku rike su da abin kyautatawa wato ku dawo da su a bisa kyautatawa aw sarrihuhunna ma'ruf ko kuma ku sake su a bisa ainihin wato ku kyale su gama iddan su tare da kyautatawa wala tumsikuhunna diraran litatadu kada ku rike su domin cutar da su ko kuna cutar da su litatadu don ku wuce gona da shi wato kada ku rike su ku ba ku sake su ba kuma su ba su zama suna cikin igiyan auren ku sai ka saki mace idan ta kusan gama ainihin iddanta sai ka ce ka dawo da ita sai kuma ka sake sakinta domin ainihin ka cutar da ita ka zalunce ta wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa ubangiji ta ce duk wanda ya aikata haka ya zalunci kansa saboda haka duk wanda ya dinga sake mace yana dawo da ita don ya tsawaita mata idda to ya zalunci kansa inji ubangiji subhanahu wataala anan Allah ta'ala yana magana akan masu sake mata don su cutar da su sai sun kusan gama idda sai su ce sun dawo da su sai kuma su sake sakan su kaga sabuwar idda za su sake a haka haka don su tsawaita musu idda domin su zalunci su wanda a ƙarshe ma har ne nemi su fanshi kansu menene fansan kai shine suke da su kulli wanda muka bayanin sajiya wata ba da wani abu domin ainihin a sake ta to wannan cuta ne musulunci bai yadda da wannan ba shi yasa ya saukar da wayannan ayoyi ce kuma duk wanda ya aikata irin haka to ya zalunci kansa ne ya kai kansa zuwa ga azabar Allah ta'ala hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Abbas da waninsa suka ce kanar rajulu tallikul mar'ata fa idza qarabat inqidaa al'idda raja'aha biraran li alla tashaba ila ghayri wato da can kafin wannan ayan ta sauka mutum ya kasance idan wato ya saki matarsa sai ta kusan gama ita sai ce ya dawo da ita amma don ya cutar da ita ne don kar wani aure can mata a tafiya sai ta kusan gama ita sai ce ya dawo da ita tun dama matarsa ne yana da daman ya ce ya dawo da ita to sai sake sakanta domin ainihin dai ya wahalar da ita har sau uku har a ƙarshe zama dai kafin ta iya yin aure kila za ta ɗauki shekara ko fiye da haka to sai ubangiji ta ala ya hana su ya yace baya halarta mutum ya yi haka kuma ya ce duk wanda ya haka din faqad zalama nafsahu ya zalunci kan wato ya kai kansa zuwa ga azabar Allah subhanahu wataala domin ya saba umarnin Allah shi zalunci kashi uku ne akwai zulmul abdi bainahu wa bain rabbi wato zalunci tsakanin mutum da ubangijinsa shine shirka idan ka dauki haƙƙin Allah ta'ala na ibada sai ka kai wa wani to ka zalunci Allah sai dai abun zai koma kanka ne dan shi Allah ta'ala ba mai cutuwa bane haƙƙin Allah ta'ala ka bauta masa shi kaɗai kada kai masa shirka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana goye da ma'azu bin jabal a bayan jaki yace ya ma'azu a tadri ma haqqul lahi ala al ibadi wa ma haqqul ibadi ala allah qala wallahu wa rasuluhu al qala haqqul lahi ala al ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a yace mu'azu ka san haƙƙin allah akan bayinsa da haƙƙin bayi akan allah yace allah da manzonsa su suka sani yace to haƙƙin allah akan bayinsa shine su bauta masa kada su yi masa shirka babu bautan kaburbura ba bautan gumaka ko bautan waje ko ne in za ka yi roƙo ka roƙi Allah ta'ala dare sannan yace haƙƙin bayin Allah kuma da Allah ya dora wa kansa shine idan ba su yi masa shirka ba zai azabtar da su to wannan haƙƙin idan ka ɗauke shi ka je ka ba wani ko ka bauta wa gunki ko ka bauta wa shanu ko ka bauta wa mala'iku ko ka bauta wa annabawa ko ka bauta wa waliye ko su shegunai a cikin kaburburan su ko suna raye to ka zalunci ubangiji ta'ala domin ka dauki haƙƙin sa ka kai wa wani wannan kuma shine zaluncin da fi kowanne girma shi yasa ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul luqman hikaya daga shi luqman din la bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yace ya dana kada kai wa Allah shirka domin shirka zalunci ne babba kaga ba shirka ba zaluncin da ya wuce gannan kenan sannan kana a cikin abuna wata sura ubangiji ta'ala ya ce allazina amanu wa lan yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani ba su cudanya imanin su da zalunci ba to waɗannan suna cikin ainihin wato abin nan ah, suna da aminci ranar alkiyama sannan kuma sune shiryayyu a nan duniya to sabon manzala kuma hankalin su ya tashi sun yi tamanin zaluncin da ake nufi anan shine zulmul insani nafsahu irin wanda Allah ta'ala ya fada anan faqad zalama nafsahu shine sabon Allah sai suka ce ya da ya rasulullah ayyuna la yazlimu nafsahu ya rasulullah wane ne wanda ba zaluntan kansa waye wanda ba ya saba wa Allah ta'ala kenan ba wani wanda yake da aminci daga azabar Allah ranar kiyama ba wanda yake shirye yake na a cikin mu sai manzala sama yake alan tasma'u qawlal abdi salih يعيد ابنه ويقول يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم yace ba ku ji abin da bawan Allah na ganin ne yake faɗa ba shine lukman. yana yi wa dan sa wa'azi yana cewa ya dana kada kai wa Allah shirka ai shirka babban zalunci to amma na ga nufi shine shirka saboda haka ubangiji ta'ala ya ambaci shirka da zalunci to wannan shine babban zalunci wanda in ka je lahira da shi babu kai babu shiga aljanna mutum yayi hannu riga da aljanna har abada wutar jahannama ita ce makomarsa Allah ya kiyaye mu zalunci na biyu shine mutum ya zalunci kansa shine zulmul insani nafsahu shine duk wani sabon Allah da kai wanda bai kai shirka ba to ka zalunci kanka domin zaka kai kanka zuwa ga azabar Allah idan ka gama duk abin da zaka yi na sabawa ubangiji ta Allah in ka je lahira aka saka a wuta ai ka ka zalunci jikinka da kanka kafafuwanka hannayenka da ruhinka komi saboda haka ka zalunci kanka kenan domin ka kai shi zuwa ga azabar Allah inda ba kai sabon Allah ba kuma da ba za ka wannan da ba za ka samu wannan matsalar ba to shi yasa duk wani aiki da mutum zai yi na sabon Allah ko na bidiyoyi to yana zalunta kanka mai bi masa na uku shine zulmu da insani ibadallah shine mutum ya zalunci bayin Allah ka dauki haƙƙin wani ka rike masa ko ka hana shi haƙƙinsa mutum ya yi maka aikin kuɗi ka hana shi haƙƙinsa ko kuma ya baka wani haƙƙi na amana ka rike masa ko ka masa tsata ko ka zalunce ko ka ci mutuncinsa ko ka masa ƙazafi duka wannan haƙoƙa ne na 'yan adam to idan mutum ya zalunci wani dan uwansa a nan duniya idan bai yafe masa ba kuma bai mayar masa da haƙƙin ba to zai biya ranar alfiya kuma wannan zalunci yana da haɗari domin a ranar alfiyawa baka da kuɗin da za ka biya kuɗi sun ƙare a nan duniya cewa ayyukanka za a ɗauka a bawa wato shi wanda aka zalunta kamar yadda manzala sama yake duk wanda ya zalunci dan uwansa to tuwarware tun a nan duniya kafin aje je lahira ranar da babu dinari babu babu dirham idan mutum yana da kyawawan ayyuka to lallai su za a dauka a biya wancan in bai da shi kuma to shikenan sai a dauki zunuban wancan sai a zo a zuba a kan saboda haka lallai mutum ya ji tsoron Allah kuma ya ji tsoron zalunta mu kuma akwai hadisin al-muflis wanda manzala sama yake cewa al-muflis man ya'ti yawm al-qiyamati بصلاة تامة وصيام تام وحج تام ويأتي فقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا وسفك دم هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرحت في النار to da haka mutum zai zo ranar kiyama da sallah cikakkiya azumin sa cikakkiya aikin hajjin sa duk ayyuka na alkhairi yayi amma sai zo ya zalunci wannan ya bugi wannan ya ci mutuncin wannan ya zub jinin wannan sai a dinga daukan kyawawan ayyukan wato ladan nasa ana biyan wa'inda ya zalunta har ladan ya kare a ƙarshe a dinga daukan munanan ayyukan wa'inda ba a samu aka biya su ba ana dora masa sannan a ƙarshe a je a a wutar jahannama ya zama dukkan ibadan da yayi a nan duniya yayi wa wasu ne ba kan sai ba to saboda haka wa'annan nau'uka na zalunci guda uku dole ne mutum ya nisance su gaba ɗaya in yana son ya tashi ranar alkiyama lafiya kyau. ka nisanci shirka shine babban zalunci ka nisanci sabon Allah kowane iri ne za ka kai kanka zuwa ga azabar Allah ka nisanci kuma zaluntan bayin Allah nan ma kana kai kanka zuwa ga azabar Allah to wanda ya nisanci zalunci duka guda uku nan to shine wanda zai tashi ranar alkiyama bai da matsala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm alqiyama ku ji tsoron zalunci zalunci duhu ne ranar alkiyama zaka tashi baka san inda kake ba zaka ka shiga hayaniya zaka shiga tashin hankali ranar kiyama idan ka kasance azzalimi sai ubangiji ta ce wala tattakhidhu ayatin lahi huzwa kada ku rike ayoyin ubangiji subhanahu wataala abun isgilanci da su abun wasa da su kar wasa da ayoyin Allah idan Allah ta'ala ya riga ya doka to ka bi sau da kafa ka bi dokan sau da kafa amma idan kai wasa da ita ko ka dinga isgilanci kana ba'a wa ayoyin Allah ta'ala kana wasa da ayoyin Allah to zaka je ka wato ainihin shiga cikin azabar Allah subhanahu wa ba a isgilanci da ayoyin ubangiji ba'a a wasa da su wasu malaman suka ce abinda ake nufi da wannan ayan shine Allah ta'ala ya riga ya kafa doka bai yadda ka saki mace don ba saki mace ka dawo da ita don ka cutar da ita ba sai ta kusan gama idda sai ka dawo da ita sai ka sake sakanta ta sake wani sabon idda kana son ka ana ta yin aure da wuri to idan ka yaka ka rike ayoyin Allah da isgilanci ba ka yi aiki da ayoyin Allah ba kana wasa da su wasu ka ce shine mutum ya saki mace bayan ya sake ta sai ya ce kuntu da'iban da wasa nake yi ne sai ya ce mata sana ta ke ki sai hankalin ta tashi sai ce da wasa dai nake yi wannan isgilanci ne wa ayoyin Qur'ani kuma matar ta saku ko da da wasan kake yi matar ta ku domin babu wasa a lamarin saki hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi Sallam, wanda Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah su rawaito hadisi hasan manzala su kuma ce salasun jidduhun, jiddun wa hadduhun jiddun an-nikahu wa talaq wa raja abubuwa guda uku in ma da gaske kake ka fade su to da gaske ne in ma da wasa ne to sun zama da gaske shine aure da ainihin saki da kuma mai da mata idan ka ce ka ba mutum yarka to ko da wasa kake kawai ta awo in dai ya karba shi kenan ta zama matarsa sai dai in ya ga dama ya ke ta haka idan kace ka saki matarka ko da wasa ne ta saki in kace ka dawo da matarka ko da wasa ne ta dawo sai dai kuma ka sake sakanta haka ne in kace ka inta bawanka kamar yadda zuwa wani hadisi ko da wasa ne bawan ya yantu babu daman kace ka fata ko kace da wasa kake yi to duka wannan yana daga cikin wasa ne da shari'a shi yasa shari'a ta kafa doka in kai su koda da wasa ne sun zama da gaske kaman kalman kafurci ne mutum ya faɗe ta kalmar ridda sai ce wai da wasa yake yi to nan ma ya kafurta ba a wasa abin da ya shafi wato ainihin addinin musulunci wato wasu malamai suka ce idan ka ce an ka tukat naci na aura maka yata sannan kuma sai kace kuntu la'iban adawa sai nake yi dai to ka yi gidan shi wa alqur'ani Allah sai ya kama ka da wannan kuma matar ta zo matar ta. in bai sake ta ba ka da dama, ka kwace ta sai dai idan shi ga dama ya sake ta haka nan ka ce ka sai kuma daga baya ka ce wasa kake wannan duk wasa ne da ayoyin alqur'ani shari'a ba za ta yadda da wannan haka nan wasa da addini mutum ya faɗi kalma ta ridda sai ce wai da wasa yake ai ka riga ka fita kawai duk wani lafari da ka faɗa wanda zai fitta kai da musulunci daga musulunci ko da da wasa mutum ya faɗe shi to ya bar addinin musulunci kenan ya riga ya ta kuma dukkan ayyukansa gaba ɗaya da yin a baya sun rushe wasu a yakin tabuka wani ya faɗi wata magana ya ce shi bai taɓa ganin mutane masu kwaɗayi masu ainihin tsoro irin waɗannan mutane ba ina nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wai matsorata ne makwaɗaita ne kaga ya zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai wani ya ce wallahi sai na ga manzala sa sama kai munafiki yaje ya ga manzala sa sallama shikenan mutumin nan sai tashi wai zai je ba da uzuri kafin ya zo alqur'ani ya riga shi ƙur'ani ya riga ya sauka yi bayanin cewa ƙarya yake ko ya ba da uzuri kar a karba ya riga yayi ridda ubangiji ta ala wa da in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum inda za ka tambaye su dangane da maganganun da suke faɗa na kafurci sai su ce ai wasa muke yi wasa ne irin na mahayi ka hau doki na doki muna wasa ko na matafiya za su gaya maka haka ubangiji ala ya ce to ka gaya mu ba a wasa da ayoyin Allah ba a wasa da addinin Allah ba a wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin Allah ayoyin Allah kuke wa izgilanci ayoyin Allah kuke wa izgilanci Allah ta'ala kuke wa izgilanci manzo Allah ta sama kuke wa izgilanci to kun kafurce kar ma ku kawo wani uzuri kar ka farku ba da imani kun kafurce bayan imani wannan mutumin ya ji ya samu manzala yana ta bada da uzuri manzala yana ta karanta masa wannan aya ya rike akalan dokin manzala sa kuminsa. yana ja kawafuwansa na dukan zuwa duwatsu ana tafiya yana cewa wallahi da wasa nake yi wallahi wasa nake yi manzala yana ce masa la ta'taziru qad kafartum ba da imanikum kar ma ka kawo uzuri ka riga ka kafurta kawai so da haka idan kace za in ka wa addinin Allah izgilanci ko kuma Allah ko manzala sa sama ko Qur'ani to ka gama yawo fa mutum ya riga ya fita daga addinin musulunci. saboda ka dole ne ka san kiman addinin ka dole ka san girman Allah subhanahu wataala ka san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi ka san girman alqur'ani idan ba haka ba addinin ka ba zai tafi daidai ba kana tafiya ne kana jefar da shi kana tafiya kana jefar da shi wannan shine abin da ya zama wajibi mu wannan ba za mu gane shi ba sai mun dawo kan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi karantarwan alqur'ani da sunna shine yake gyara mutum imaninsa shi zai sa ya san Allah ya san girman Allah ya san addinin sa ya san kimar addinin sa ya san manzala sa sama kuma ya san darajar manzala sa sama ba zai wasa da su ba ba zai musu isgilanci ko ba ba amma karantarwar bid'a ba a nuna maka girman Allah ba a nuna maka kiman addini ba a nuna maka darajar manzala sama ko an faɗa a baki ne ana nuna maka darajar wasu mutane ne ban yan bid'a ka dauke su ka fifita su akan Allah ka fifita su akan manzala sama ka fifita su akan addini ka to sai ya zai ba za ka fita daga addinin ba Ke sa kaga suke zagin Allah ta'ala suke zagin manzala ta sama ba ruwan su da bin alqur'ani ba ruwan su da bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son su kawai suke to wannan abu shine yake halakar da mutane addinin babu yanda za a yi tafiya kyau wallahi baka san Allah ba baka san manzala sama baka san alqur'ani ba dole sai ka san wai da abubuwa guda uku Allah ta'ala ya aiko alqur'anin nan shine kundin mu komai akwai shi a ciki shine ya tsara mana addinin mu maganar sa ne baka san shi ba ta ya za ka yi baka bi shi ba ta ya za ka yi addinin ka yi kyau Allah ta'ala shi ya halicce ka ya shar'anta maka wannan addini baka san girman sa ba da darajar sa ba ta ina addinin ka zai yi manzala sa sama shine kadan Allah yazo da wannan addini yazo da sunnarsa ba ruwanka da shi ba ruwanka da sunnarsa addinin ka a wani wuri kake karba ta ya addinin ka zai kyau ba zai taba yin addini ba zai taba yin kyau ba imam mali yana cewa la yuslihu akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abun da ke gyara karshen wannan al'umma sai abun da ya gyara na farko me ya gyara na farko shine ittiba'ul kitabi was sunnah bin alqur'ani da sunna manzala sama shi ya gyara al'umman farko shi ya gyara sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina mu ma ba za mu gyaru ba addini mu ya kyau dole sai mun dawo alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wani abu da manzon Allah ya zo da shi ka dauke shi da kima da daraja yanzu magana sa sama ya zo da dan gale wando amma yanzu su isgilanci suke wa abu ba a yi da wandon kai wuce idon sawon ka ba ma asfala min da fa huwa finna wani tufafin da ka sa ya wuce idon sawo sauran yana cikin wuta manzala ce yace ma inna allaha la yanzuru ila man jarra thawbahu batara Allah baya kallon rahama ranar alkiyama wa wanda yake jan tufafin sa kasa don girman kai amma zai ka dangane tufafin ka sai ne ce malam ka tsallaka ruwan da yake wai ka dangane wannan ka ce ka tsallaka ruwan da wai ka take wannan ka wato sai wanda zai tsallaka ruwa shine zai ja wannan sa bare in ka kai shi rabin makengema wanda manzon sama ce izarul mu'mini nisfi safi wato kurjallen mumini tufafin sa rabin makengema haka aka fi so ka kai shi rabin makengema din shine yafi amma in ka bari sama da idon sawun ma yayi to amma in ka kai can sai kaga abun ya zama abun izgilanta a ƙarshe ma mai gajeren wando za a samu za a ce maka akwai masu wa'azi ma suna cewa wai area boys ake ce musu ko wai ko su matasa a Lagos su suke sa irin wannan kayan wai ko ce ya zama area boys ne ko menene ban san kalmar sosai ba saboda wannan izgilanci ne baya halatta addinin musulunci manzala ta sama haka yi tufafinsa la yusbilul al-qamisa wal izara بل فوق كعبينكما اختصارا وربما كان لنصف الساق تواضعا لربه الخلاق ما زال سما بايا سكي تفاتين سينا جنا ساقاسا yana sa su saman idon sawu ne wani lokacin ma sai ya daga rabin makyanke ma rabin kwabrin yake sawa don tawabu wa Allah subhanahu wa ta'ala haka nan gemu ya zama abun isgilanci yanzu yan bidiya san ba su gemu wani abu kuma manzon Allah ya sanana ta gemu a kaurara shi a kaurara shi alama ne na addinin Allah ado ne ga maza, da Aisha har rantsewa take da wanda ya kawata maza da gemu manzo Allah shi a kaurara gemu kar a haske shi alama ne na addini amma yanzu sai a dinga kukkushewa sai a ga mutum kamar wani sabon addini ma zo da shi ya aje gemu saboda babu karantarwar sunna wanda ya aske gemu shi ne abun tausayi ba wanda ya bar gemu wanda ya bari ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka ce gemu mutum wai sai a ce gemu kamar bunsuru wani ma yana ta wai gemu sai ka ce fada wai kamar ka aje gemu sai ka ce wani bai gude wala da kunne ya yi wani na ba. wato abu ma zama abun abun yahudawa wai wani ya zo ya yi wa wani wani mutum wa'azi wani malami mai gemu ya yi wa wani wa'azi yana ta kuka yana ta kuka shi ya ɗauka wa'azin ya shige shi ne sai daga baya ce sai aya ya kake ta kuka ce wallahi na tana da wani dan bunsuru na da wani dan akuya na mai gemu da na ga gemu ka sai na tana da gemu sai ya bata wai dan bunsurun sa ne bata da ya ga malami sai in ya duba gemun malamin sai tana sai tana da dan wannan dan akuya sa da ya bata din to shine wai yake kuka a sai ba wazin ne sa ki kuka ba to ya kamata mutane su gane kiman addinin su karantarwa ita ce take sa mutum ya gyaru amma idan babu karantarwa wallahi bata za a yi duk bidiyoyin da aka runguman nan duk rashin wa'azi sabon Allah da kaga ake tayi ana tayi duk rashin karantarwa ne wallahi da suna zuwa inda ake karatu sosai na alkur'ani da hadisi da ba za su fata ba yau da gobe kana zuwa imanin ka yana karuwa kaɗan-kaɗan-kaɗan, harka kadan har ka zama mumini bawan Allah sai zama kana kyaman sabon Allah kana kyaman bidiyoyi to amma in an yi nesa da ilmantarwa na alkur'ani da sunna to shine ake shiga wa'annan halaye ubangiji ta lace waskuru ni'matallahi alaikum ko ku tina ni'iman da ubangiji subhanahu wataala yayi muku wama anzala alaikum min alkitabi wal hikma da kuma abinda Allah ya saukar muku na alqur'ani wal hikma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'idukum bihi yana yi muku wa'azi da shi wato ku ambaci ko ku tuna ni'imar da Allah ta'ala ya muku ya saukar muku da alqur'ani ya saukar muku da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana muku gargadi da alqur'ani da sunna akwai ni'imar da ta wuce wannan a sai alqur'ani da sunna ni'ima ce ubangiji ta'ala ya faɗe ta ana cewa ni'ima ce to me yasa ba za mu gode wa Allah akan wannan ni'imar ba kai aiki da qur'ani kai aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu fa addinin su kame kame ne ma ba su da wani abu da za su karanta mai kyau in ka ɗauki addinin yahudu ko nasara dukka mai kame ne ba amma kai musulmi ga qur'ani ba wanda yake canja maka shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz wa innahu latanzilu rabbil alamin saboda haka wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi ba yanda za a jirkita maka shi kana da alqur'ani sannan kana da sunnar manzala sama wanda an riga an tashi duk wani hadisi wanda yake na ƙarya an fidda shi gefe ga shi nan na ƙarya ne an maka bayaninsa ga ingantattun hadisai ka ɗauko addininka daga wuri wannan ita ce babban ni'ima kai ba da ka za ka ɗauki addini ba an riga an tsara maka shi to wannan ni'imar mu gode wa Allah akan ta to amma mutum ya bar Qur'ani ya bar hadisin manzala sama sai da yana ɗauko addininsa a wasu littattafai na tatsuniyoyi wanda ba su da hujja kwata-kwata wanda ba ilimi ne a cikin su sai ko mutum ya ba wannan abun muhimmanci wannan abun ko yayi karo da qur'ani sai dai bar qur'ani ya bi abun ko yayi karo da sunna sai dai bar sunna ya bi wannan abu Allah ta'ala ce mu cinna ni'iman da ya mana ya saukar mana da alqur'ani ya kawo mana manzala sa sama ya zo mana da sunnarsa akwai abun da yafi wannan duk abun da zaka yi a cikin addinin ka kana da hujja qur'ani ko hadisi ba abun ne fi wannan daɗi amma wasu ba su gane ba suna cikin musuluncin amma sun aje qur'ani da gefe wani abu daban mutane suke karanta wani zaka samu ya shekara 50 yana karatu amma wallahi ba qur'ani da hadisi bane wani abu ne daban ya mai da hankali a kansa ya sarrafa rayuwarsa akan in ka zo kana tattaunawa da shi abin da ya shafi addinin musulunci sai ka samu konko ne bai san komai ba saboda abun da ya mai da hankali kan wasu abubuwa daban wanda ba su bane saboda haka mu ji tsoron Allah mu dawo kan Qur'ani da Sunna ilimi ba yanda za a yi ka samu ilimin addini ba ta qur'ani da sunna ba al-ilmu min al-kitabi wa sunna bi fahmi salafil umma ilimi daga al-qur'ani da sunnar manzala sa sama a bisa fahimtar malamai magabata fahimtar malamai shine sharhin hadisin da tafsirin ayoyin al-qur'ani da kuma bayanin littattafan fiqh bayanin malamin fiqh a cikin littattafan shine fahimta ka dauki addinin ka anan amma ba da ka ba wani yazo kwanan nan bai wuce shekara 200 ba ko 300 yazo a ce wai shine wai zai zo maka da addini ga qur'ani da aka da aka saukar da shi shekara 1439 daga sa amma a ce ka aje shi a gefe sai wani dan shekara 200 bai wuce 200 a zuwa zuwansa duniya ko 300 ba ko shine kuma waje zo maka da wani sabon addini ai mutum ya haka ya bata kenan ubangiji subhanahu wataala yana cewa mu tuna da ni'imar da Allah ta'ala ya mana na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shiriya da kuma ainihin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana mana gargadi da hakan Lallai lallai mu yi hakan kuma mu tina cewa wannan abu ni imani kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu Ali Imran laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah ta'ala ya ce lallai mun yi wa wato ainihin Allah ta'ala yayi wa mu'minai baiwa ya kyautata musu ya yi musu kyauta ya musu alheri domin ya aiko musu manzo daga jinsin su mutane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan manzon abin da yake yi shine yana karantar da su ayoyin Allah ayoyin alqur'ani sannan yana tsarkake su daga dauda na shirka da na bidiyoyi da na sabon Allah wannan abu mara kyau ne ku rubuta shi ku rubuta shi ba alheri bane ga abu mai kyau ku yi aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan taskiya kowane malami dole ya zama akwai taskiya a cikin karantarwa tsarkake ta mutane cusa musu imani da tsoron Allah da kore musu shirka da bidiyoyi da canfi da tsafi da sabon Allah da hasada da jin haushin musulmi da sauran ka taka wanke musu zuciyarsu ta zama tas babu dukki a cikin ta wannan shine tasbiyan abinda manzala sa sama yayi yana yake sannan yana koya musu alkur'ani yana koya musu sa ita ce hikima wanda da can a cikin bata suke ba su san wannan ba to yanzu da mutane na bata cikin bata da aka aiko manzala ta suma ya kama musu wa'azi ya karantar da su alkur'ani da sunna suka dawo kan shirya to yanzu idan aka bar alkur'ani da sunnan akan me ake kenan an koma batan an koma gidan jiya shine ma'anar bada islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada duba din quraba musulunci zai ya fara bako zai dawo bako kamar yadda ya fara ma dalla da baki yanzu idan ka zo kana koya mutane qur'ani da hadisi zalla wasu sai su ce ka zo da sabon addini me yasa saboda an faka qur'ani da hadisin a gefe ne ba ta nan ake dauko addini ba shi yasa sai zama wani kaman wani bakon abu kuma gashi nan a gaban ka a gidan kowa to Allah ta'ala ya aiko manzon Allah da wannan shirya din in ba ita muka bi ba to har abadan abaza ba za mu zama muna kai shiriya ba da ke taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati na bar muku abinda in kun yi riko da shi ba za ku bata ba bayana shine littafin Allah da sunnata inji manzon Allah sallallahu alaihi maganin bata a duniya shine ka rike Qur'ani da sunna in kuma kana son bata to ka je ka rike wani abu daban wasu tatsuniyoyi ka bar qur'ani da sunna a gani yanzu nan zaka bada zaka kama shirka zaka kama bidiyoyi wanda Allah manzala sama ya ya gama shekarunsa 20 da 23 yana da'awa yana yakan su yana yakan shirka yana yakan bidiyoyi da zalunci kai kuma zaka zo ka fada a cikin su saboda baka san addinin ka ba saboda haka mu koma zuwa ga alqur'ani da sunnar manzala sallallahu Allah ta'ala ce wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani ubangiji ta'ala alimun masani ne bi kulli shay'in wato Allah ta'ala ba abin da bai sani ba na al'amuran ku ko a boye kuka yi ko a bayyane Allah ta'ala ya sani kuma zai saka muku gurgudun ayyukan naku so da haka ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah ta'ala ku yi abin da Allah yake son ku yi ku bar abin da Allah baya so idan kuna son ku samu tsira gobe kiyama sai Allah ta'ala ya ce وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون بنجي تعالى وإذا تلقتم النساء idan kuka sake matanku ya ku maza fabalagna ajalahunna suka isa ajalin su ma'ana suka gama idda gaba daya ba ku dawo da su ba to fala ta'buduhunna kada ku hana su an yankina azwajahunna su sake auren mazajen su wanda suka sake su nan ana magana da waliyai idan mutum ya sake mata bai samu ya dare ta ba har ta gama idda daga ba suka sasanta suna son su sake auren su na biyu to kada wali ya ce a'a bai isa ta koma ba ba ta isa ta koma ba ubangiji ta ce kada ku hana ku ainihin komawa wajen mazajensu. iza ta rabo bai na bil ma'ruf in sun yarjejeniya tsakanin su ta hanya mai kyau suka ce za su gyara yanzu kan za su zauna lafiya suka so juna to kada ku hana su komawa auren zalika yu'azu bihi man kana minkum wannan ana yin wa'azi da shi ne ga wanda ya kasance daga cikin ku yuminu billahi wa yawmil akhir yayi imani da Allah da ranar lahira ma'ana duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ana gargadin sa idan wata yarsa ko kanwarsa ta rabu da mijinta ta gama idda bai dawo da ita ba daga baya suka fahimci juna tana so yana so suna son su sake aure na biyu to ana masa gargadi kar ya hana su ya bar su je su sake yin aurensu watakila za a samu rayuwa wanda tafi waccar ta da kyau watakila rabo ne yake kiran su za a samu wasu ƴaƴa masu albarka bangiji ta ala yana gargadin bayansa yace zalikum askalakum wa ata wannan shi yafi tsarki a gare ku shi yafi zama maslaha shi yafi tsarkin zuciya tsakaninka da Allah ka bari ta je ta aure din Allah ya bada sa'a wallahu ya'lamu Allah ya san maslahan bayansa wa antum la ta'lamun ku ko ba ku sani ba wannan doka ne ubangiji subhanahu wataala ya saukar dangane da ainihin ma'aurata kada ainihin a hana su komawa aurensu, su idan ainihin sun ga ya kamata su koma ko da ko bayan ita ta kare a ayan can ta baya mun karanta wa bu'ulatuhunna a haqqu bi na bi zalika in aradu islaha dama idan ba ta gama idda ba Allah ta'ala ya ce in yace ya dawo da matarsa ba isa wani bai da magana ita ma mata ba ta da magana ta riga ta dawo kawai to yanzu ana maganar ta gama idda sai yake son kuma ya sake aurenta to bai kamata kuma wato a ce ba za a me ba ba za a dawo da ita ba bai kamata a ce ba za su sake wato ainihin yin aure ba wannan ayan farko tana nuna mana cewa mace ba ta mallakan ta aurar da kanta tunda na ana gargadin waliyai inda waliyai ba su da fawa don Allah za a ce kar ku hana su su auri mazajin su na bana da kawai sai ta je ta yi gagaradin kanta to sai ba dama mace ta aurar da kanta dole sai da waliyi ya zo a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwiju al-mar'atu nafsaha mace ba ta aurar da mace ba ta zama waliyan wata mata ta ba da aurenta haka nan mace ba ta aurar da kanta wannan hadisi ne ingantacce amma ya zo a karishin hadisin wanda bai inganta ba amma ma'anarsa mai kyau ne shine fa inna zaniyata hiya tuzawwiju nafsaha mazinaciya ita ne take aurar da kanta kaga magana haka take to amma dai ba a yadda manzon Allah ya faɗi hakan din ba amma kuma haka ne mazinaciya karuwa ita take zuwa ta daidaita da wani sai su je su yi lalata shine ma'anar ta aurar da kanta ba ana nufin aure na shari'a ba saboda haka kenan tunda mazinaciya ita take ba da kanta ga namiji to bai kamata kuma wacce ba mazinaciya ba kanimiya a ce ita za ta ba wa kanta namiji saboda haka sai dai wani ta, wato ainihin ya ba da ita sannan hadisi ya inganta daga Abu Dawud da Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fa nikahuha batilun fa nikahuha batilun fa nikahuha batilun asau dukkan matar da ta aurar da kanta ta je ta aure ba tare da izinin waliyinta ba tacce ne aurenta ba tacce ne aurenta ba tacce ne asau to da ka sai da mace za ta yi aure ba tare da wali ba to babu maganan ma wato ainihin wato aure auren bai inganta ba anan ubangiji ta'ala ce kada waliyai su aurar da wato su hana mata waɗanda aka sake su koma wa su na farko kada kai haka wannan ayan sau bin saukanta kamar yadda zo a cikin bukhari da muslim wato makil bin yasa ya kasance yana da wata yar uwarsa wanda ya aurar da ita ya aura wani ita shike namijin sai ya sake ta ya bata har da ta gama idda sannan sai ya zo yace shi ma yana son ta wato zai sake auranta shikenan ma kalbin ya sara sai yake da sai bai zai aurar da ita ba sai aka saukar da wannan aya fala hunna an yankina azwajahun kar ku hana su su aure ainihin wato mata mazajin sannan a sunan na Tirmidhi ya kawo hadisin da fadi yace ma kalbin ya sara wato ya aurarwa wani mutum yar uwarsa wato kanwarsa kenan ta zauna a wurinsa zamani mai tsawo kuma a zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga baya sai ya sake ta saki ta sai ya zama kuma bai dawo da ita ba har sai da iddan ta kare har iddan ta kare bai sake mai da ita ba daga ba sai dai yana son matarsa kuma ita ma tana son sa saboda haka sai suka nemi da su dawo sai sake neman ta ga manema dai sun bullo shi ma ce yana son ya dawo da wato ainihin matarsa ya sake aurenta matar ta ce tana so shi ma ce yana so to amma shi ma kalbin yasar ya riga ya hau iska kila da ya yayi ya sulhunta su sun ji su yadda ko ya ki yadda ko kuma sakin walakanci yayi saboda haka da yazo ya nema ya ce zai mai da matarsa sai ya ce ya lukau akaramtuka biha wa zawwajtukaha fa talaqtaha wallahi la tajdu ilayka abada yace kai mutumin banza na karrama ka na aura maka kanwata ka zauna da ita daga baya ka zo ka sake ta yace wallahi ba za ta saki dawa gidanka ba har abadan abadan ya rantse da Allah ya hau iska ya ce ba za ka dawo gidansa ba har abadan abada ya ce kuma akhiru ma alai wannan shine zaman ku na karshe babu wani zama da za ku sake yi shikenan Allah ta'ala ya tausaya musu ya ga yadda suke son juna sai ya saukar da wayannan ayoyin ya ce ya ku wayanda ku abin nan gidan kuka saki matan ku daga baya kuma suka gama idda kuna son za ku mai da su to kada wani yesu hana ku mai da su shikenan sai aka kafa doka cewa bai isa hana wato matan nan kar ya hana wannan matan ta koma ainihin gidan mijinta na farko to da aka zo aka karanta masa wannan aya bayan an karanta ta gaba daya kuma Allah ta ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya san maslaha ku ba ku sani ba shikenan sai ya kira shi wannan mutumin wato mijin ta ke na wanda yake son ya mai da ita yace ji abun da Allah ta'ala ya faɗa kuma na bi yace sam'un li rabbi wa ta'atun na ji abin da Allah ya faɗa kuma na bi sai ya kira ki ya ce uzawujuka wa ukarimuka ya ce zan aura maka ita kuma zan mutunta ka zan daraja haka sabon manzala sama suke idan aya ta sauka kawai sai su sun karanta magana sai na abubakar a can ba ba sani ba ko ba anan nan ba lokacin da ya rantse yace ba zai ciyar da misɗahu ba Allah ta'ala yake wala ya tari ulil fadli minkum zuwa ƙarshe kada ma abota falala su rantse su ce ba za su kyautatawa yan uwansu ba sai na abakar ya ce na yadda na rantse Allah ta'ala ya ce ba ku abin nan na yadda zan da in ci gaba da ciyar da shi Allah ta'ala ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ba ku son Allah ya gafarta muku ne sai ya ce uhibbu an yaghfira Allah li ina son Allah ya gafarta min sai je kafarar rantsuwansa sannan ya ci gaba da ciyar da shi da zaran aya ta sauka sai su yi aiki da ita to shi ma wannan haka sai dai kafara da yaran da yace wallahi bara ta koma ba ma kalbin ya sa sai dai kafara ranzuwa ta kawai da zuwa ruwayan ibnu marrawiya ya je ya kafara ya kuma ya aura masa ita yace kuma zan mutunta ka dan daraja Tun da aya ta sauka akan sayyidina umar radiyallahu anhu yana zaune a fadan sa amirul mu'minina dama ma'addatan qur'ani ne suke kewaye da shi wani da yazo ya kama gaggaya masa magana yace wallahi baka mana adalci ba ka ba mu kuɗin gwamnati ba ka ba mu kudin baitul mali ya kama zagin sayyidina umar to sayyidina umar ya yunkura ka san mutum ne mai zafi yaron kuma zai je ya shi dan dana masa sa sai wani a hurin kurru sai ya miƙe yace ya amirul mu'minina Allah ta'ala ya gaya manzonsa kuzil afwa wa amur bil urf wa hadi anil jahili wa hadha min al jahili yace amirul mu'minina Allah ta'ala ya ce manzala sa kuma ya dinga yin afwa ya dinga umarni da kyakkyawan aiki ya kauda kai daga barin wawaye ko sun masa abu wannan fa wawa ne ina cikin wayannan wawaye sai na umar sai ya koma ya zauna yace wallahi ma jawaza umar wa kana waqafan inda kitabillah yace wallahi umar bai ƙetare aya ba kuma umar mai tsayuwa ne wajen littafin Allah in Allah ya ce kawai shikenan shi ya sallama haka mutane kamata su zama su yi koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tashabbahu in takunu mithlahum inna tashabbuha lirrijali falahu ko da imaninka ba zai iya kaiwa na sahabban ba ka kwatanta mana amma a yi watsi da a yi watsi da hadisan manzo da sama kuma a ce addini irin na sahabban ne kuma a ce muna son makomar mu ta zama ɗaya mu ma aljanna za mu tafi kamar yadda za su tafi duk da wahalan da suka sha da sallama wa ubangiji subhanahu wataala da suka yi a ya kamata mu koma mu sake yin nazari mu gyara imanin mu da halayen mu domin mu samu tsira wato ainihin gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala anan yana gaya waliye cewa su bari wato yan uwansu wanda suke walittaka yarka ne ko kanwarka ko yar babbanka ko yar wanka ka bari ta koma wajen mijinta na farko matukar sun yarjejeniya watakila akwai yaya a tsakanin su ko ta tafi wani gidan za ta yi ta tunanin yaya akwai matsala ko kuma Allah ya jarrabe ta da mijin ko ta je wancan gidan ba za ta ji daɗin rayuwar ba tana tunanin mijinta na farko mata suna da irin wannan da yawa saboda haka sai a tausaya musu a basu su koma wajen me wajen ainihin mazajen su na farko bin shari'ar musulunci shi ya fi alkhairi akan me huce haushi don galibi kaga mutum ya dage cewa wai bara ta koma ba yana so ya huce haushin sa ne idan zurkin ya masa wani abu wanda yake na wato ainihin rashin kunya to amma in dai akwai maslaha har sun yadda da juna kuma komawan shi yafi alkhairi ka duba maslahan yarka ka duba maslahan ƴaƴanka kuma ya ƴaƴanta za su kasance in ba ta gidan shikenan sai a mai da auren in dai ba abu ya gagara ba to ba za a so a ce wai ba ta sake koma ba matukar sun yarjejeniya ba tare da wata matsala dai wanda ta wuce wato ainihin gona da iri ba wannan shine abin da ya kamata a dinga dubawa ba wai a hau iska a hau dokin naki ba kamar yadda wasu wato ainihin suke yi sai ubangiji ta ala ya ce zalika askadakum wannan shi ya fi muku alkhairi wa hada wannan wa'azin ana yin sa ga wanda ya imani da Allah da ranar lahira kuma shi yafi maslaha a gare shi shi yafi tsarkin zuciya Allah ta'ala shi ya san maslaha kai baka sani ba in ya shar'anta maka abu ka bi shari'a kawai in kuma ya hana ka abu ka hannu domin Allah ta'ala shi ne ya san me ya dace da bayan ka kuma shi ya tsara musu rayuwarsu sai Allah ta'ala ce wal walidatu والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراب منهما وتشاور فلا جناها عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير وبنجي تعالى والوالدات يرضين أولادهن والوالدات واتو محيفة واتو ماتا كنا وانا سكاي في آية يرضين أولادهن su shayar da 'ya'yansu haulaini shekara biyu kamilai ne cikakku liman arada an yutimma raba'a amma ga wanda yake son ya cika ainihin shayarwa wato anan ubangiji ta'ala yana magana da mata masu shayar da yara kirayi gejin abin da aka ba su shine shekara biyu wanda take son ta cika shayarwa ya zama cip cip to ta yi shekara biyu wato ta shayar da ɗanta shekara biyu cikakku amma ba a yadda ta wuce wato ainihin shekara biyu ba abin da ayan take koyarwa shine lallai iyaye mata su shayar da 'ya'yan idan ka auri mace kana tare da ita ba sake ta kai ba wajibi ne ta shayar maka da yayan babu magana sai ka biya ta kana ba ta ci kana ba ta sharwa kana kula da rayuwanta dole ne ita kuma ta kula maka da me da yayanka dole ne ta shayar da su ba za ta ce a sai ka biya ta ba amma idan ka sake ta ne wannan ta da dama ta ce nawa zaka biya ni in shayar maka da yayan domin yanzu baka ba ta tare da kai wannan ta da daman ai haka amma idan ba haka ba to lallai ne mata su dinga shayar da 'ya'yansu kuma shekara biyu cika amma matsala ta biyun shine kada a wuce shekara biyu haramun ne a ƙara akan shekara biyu duk yaron da aka shayar da shi sama da shekara biyu to zai zama kamar dabba ba zai zama mai hankali ba zai taba zama mai wayo ba don wasu malayan ma sun ce a shekara biyu ma ya kamata a rike yaron zai fi wayo idan an shayar da shi ƙasa da shekara biyu amma in an cika shekara biyu ba matsala bane amma idan aka shayar da shi sama da shekara biyu an wuce shari'a kuma yaron an cuce shi an lalata masa rayuwarsa gaba daya na taɓa faɗa ko ta mata ta zo gidana wai ta shayar da ɗanta wata uku ai shekara uku tana shayar da yaro yaya aka yi haka ta ce yi eh, ta kawai baban bai damu ba ita ma kawai ta ci gaba da bashi nono sai aka ce tun zuya yaron yake ta ce wallahi yaro ya zama kamar dabba inda ka san dabba haka yaron yake in ka ce gabar sai yamma kawai in ka ce kudu sai arewa zauna sai miƙe duk abin da ka gawa ce me ka ce komai ba iya fahimta ya zama sokowawa kawai to kaga wannan an lalata masa rayuwarsa sai ya za a yi karatu sai ya za a yi fahimci addininsa sai ya za a yi samu wahewa na rayuwar duniya ba zai taɓa yiwa ba an riga an lalata shi saboda ya sha nono sama da shekara biyu ya zama kamar dabba to shi yasa Allah ta'ala ya ka'ida iya shekara biyu so da aka iyaye dole su zama wato wanda suka san addini kuma su zama masu hankali idan mace mahaukaciya ne ta shayar da yarta shekara uku ai ba za ka yi mamaki amma za a yi da hankalinta a ce ta haka ai ko a al'adance ba za a yi ba za a yi wannan abu to ta ne fa ake lalata ainihin wato tarbiya idan uwar ta zama dama wata gaba gaba wata ba bata san tsari ba to yaron kan an haife shi shi ma haka zai tashi wa hal yurjani atafalin salahun idza tabu kudayyun nafisati saboda haka wa an-nafsu yanbutu fi jinanin kamithli an-nafsi yanbutu fil falati wa hal yurja li aqfalin salahun idan tabahu fudhihin nakisati yace tsiron da ya tsiro a cikin gona wanda ake kula da ita ana kula da gonan nan ana bayi an yi huda an tona an yi shuka ana noma wata ciyawa ana kadewa yanzu wannan tsiron zai yi daidai da wani tsiro na masara da ya je fito a jeji wanda ba mai kula da shi ba zai taba zama daidai ba Ya ce to ta ina za a yi tamanin yara da su zama masu tarbiya idan sun sha nonon sokayen mata waɗanda ba su san ma me suke ba su da cikakkun hankali ba su taba samun tarbiya ba don mace in Allah ya sa mai hankali ne wanda ta san abin da take yi wallahi yaron ta zai zama mai tarbiya insha Allah domin ita tafi zama da mace fiye da tafi zama da yaro fiye da uba amma in ta zama ba mai kulawa ba ne to yaro dole ya tashi wawa kawai to haka nan wurin shayarwa dole a kula da shi to da haka kai uba dole ka tsaya ka tabbatar da ba a shayar da yaron ka sama da yadda ya kamata a shayarwa son samu a rage akan shekara biyu ba wai a ba wai a ƙara ba don ubangiji subhanahu wataala ya ce abin nan wa fisaluhu fi amain aw tawadi abin nan wa sayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain mun yi wa mutum wasi ce kula da iyayensa mahaifiyarsa ta dauke shi rauni kan rauni yayansa cikin shekara biyu to fi amani na cikin shekara biyu wato ba dole sai an cika shekara biyu ba daga ran da aka bai zuwa shekara biyu aka yaye shi sannan kuma ubangiji ta ala ce wa wasainal insana biwalidai hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamduhu wa fisaluhu 30 shahra mun yi wato mutum wasici ya kula da iyayensa ya kyautata musu mahaifiyarsa ta dauke shi tilas akan tilas wahala kan wahala da daukan cikinsa da yayi shi wata 30 daukan da yayi shi wata 30 to wata 30 don kar cire watannin ciki wata nawa ne galibi wata tara ne yanzu wata nawa zai rage wata 21 wata 21 zama shekara ɗaya da wata nawa kenan da wata tara to kaga kenan ana iya ragewa akan shekara biyu kuma da gurgudun yanda yaron yake da kwari gurgudun yanda za a rage in shekara ɗaya kai yaron kuma ba abin da zai in dai lafiyar sa kalo yana cin abinci in kaga yana da dan rauni rauni shine sai ka kara ko shekara ɗaya da rage amma dai karka wuce shekara biyu kuma yaro in ya kai shekara biyu ma bai cika wayo sosai ba son samu a rage wanda aka rage din bai kai shekara biyun ba ya fi wayo wannan an jarraba shi an gani saboda haka ka dinga yaye ƴaƴanka tun suna yara in dai suna da ƙarfi ba wata lalura suke da shi ba kar su cika ainihin wato shekara biyu a nan ubangiji ta'ala ya ce shekara biyu to wannan shine dalilin da ya nuna kenan idan mace ta shayar da wato ainihin yaro bayan shekara biyu bata zama uwarsa ba na shayarwa mun sani manzala ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim ya harumu min ar-rada'ati ma ya harumu min an wato duk abinda dangantaka take haramtawa to shayarwa ma na haramtawa idan mace ta haife ka ta zama mamanka ba za ka aure ta ba haka in ta shayar da kai nono kana jin ciri haka nan kanwar wanda wannan eh, matan da ta sha da in ta haifi yaya sun zama kanninka ko yayunka haramun ne ka aure su haka yan uwanta ya finduninka ne haka mijin wannan matan ya zama babanka ba za ka aure kanwarsa ba ta zama gogonka haka nan kuma wato ainihin sauran dangantaka guda bakwai din saboda haka duk abun da yake haramta a dangi yana haramta a me a nasaba to amma yaushe ne ne idan namiji ya sha nonon mace ko yaro ya sha nonon mace yake zama haramun shine in ya sha kafin shekara biyu na farkon kafin shekara biyu shine qabla to da ubangi ta dace ne kamilai shekara biyu cikakku amma in bayan sai ya girma ne ya sha wannan bai haramta shi ba kawai mutum ya sha nonon matarsa matarsa na sharwa shi ma ya tsotsa bari a ce shi kenan ta haramta masa ta zama uwarsa ba a'a ya halatta ya sha domin a lokacin ba yana sha don yunwa bane domin me ya rike masa ainihin wato jikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wato ainihin hadisi ingantacce ce la ya'rumu min ar illa ma fataka al-am'a wa kana qabla al fidal ba abin da yake haramtawa na daga shayarwa sai wanda ya bude hanji kuma ya zama kafin yayi kage nan ciyaro yaro nono yana bude masa hanjinsa ya zama a matsayin abinci amma kai babban mutum nonon mace mai zai maka ko ka sha ma abban za zai tare maka yunwa ba to ka yake nan ba ta zama mahaifiyarka a wajen wato ainihin shayarwa ballanta na a ce wato ainihin baraka aure ko kuma auren ku ya lalace ba kuma abdullahi bin Abbas ya tabbatar da wannan ce la raba illa fil haule babu wani sharwa in dai ba a cikin wato ainihin shekara biyu ba haka na hadisin Bukhari da Muslim inna marraba'atu min al-majaa shayarwa daga yunwa ne saboda haka wanda ya ginu da wan mace shine kuma wanda wato ainihin zai take zama mahaifiyarsa wato jinjiri kenan amma ba mutum ya girma wato ko ya sha nonon wata mata ba zai zama wato ba za ta zama mahaifiyarsa za a ce aure ya haramta a tsakaninsu ko tsakaninsu da yayanta ba to sai malamai suka yi sabani shayar wannan tsotso nawa ne yake sa ta zama mahaifiyar mutum shi yaro in ya sha wasu suka ce ko da tsotso ne shine masama malikiya walau masatan wasu suka ce a tsotso biyu wasu suka ce uku suka ce a biyar ne to zance mafi inganci ba ma maganan tsotso ne sai ya sha ya koshi har sau biyar sannan ta zama ma in sau ɗaya ya sha bai zama ba sau biyu sau uku kuma in kafin ya koshi aka cire nonon to nan ma ba za a lissafa da wannan ba sai wanda ya sha ya koshi saboda hadisi ingantacce akwai hadisin da ma musulmi ya ruwaito da yake cewa la tuharimul masfatu wal masfatani tsotso ɗaya baya haramtawa haka tsotso biyu ma kamar a ce yaro na kuka sai mata a gidan biki ne uwar bata nan sai wata mata ta ɗauki yaron tana sharwa sai ta bashi nono tsotso ɗaya ko biyu ko uku sai shiru to wannan ba za a ce ta zama mai ba ta zama ainihin mamansa ta sharwa ba ba ina ba da fatawan a je a yi abun ba ne amma dai idan an yin ba za a ce akwai maharamiya na aure a tsakaninsa da wannan matan ko 'ya'yanta ba to kaga wannan ya rusa maganan ko da tsotso guda ɗaya sannan abu na biyu Aisha radiyallahu anha a cikin hadisi ingantacce na sahih Muslim manzon Allah sa Aisha radiyallahu anha tace kana fi ma unzila fil Qur'an asharu rabaatin ma'lumatin yuharrimna thumma nusifna bi khamsin ma'lumatin wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa kunna fi ma yuqra'u min quran tace da can a cikin abin da aka sauka na al akwai ayoyi cewa ayoyi abin nan shayarwa guda goma suna haramtawa yawo ya sha ya koshi ya sake sha koshi ya sau goma to ta zama mamansa ta shayarwa ya'yanka kuma sun zama yan uwansa bai zai aure su ba daga baya sai aka soke wannan ayan sai aka saukar da khamsu rabaatin ma'lumat wato shayarwa guda biyar suna haramtawa wato in ta Aisha aka koshi ba wani lokaci ta sake daukan sai sha ko da a rana ɗaya ne in dai ya koshi har sau biyar to ya ta zama mamansa ba maganin ya aure ta ko kuma ya aure 'ya'yanta to sai aka saukar da wannan Aisha tace aka manzala sa kuma ya bar duniya ana karantawa a matsayin Qur'ani ma'ana ga wanda bai san an soke wato ainihin karatun ba an soke tilawan amma kuma abun nan din yana nan me abun nan eh, hukuncin yana nan to wannan shine fi inganci wato sai an sha sau biyar shine za ta zama mamansa ainihin ta sharwa ubangiji ta ala wa alal mauludi lahu rizquhunna liman arada an yutimma raba'a wato shekara biyu ga wanda yake so ya cika shayarwa wa alal mauludi lahu wajibi ne ga wanda aka haifa wa yaron rizquhunna ya ciyar da su matan iyayen kenan wa kiswatuhunna kuma ya musu tufafi bil ma'rufi da abun sani a al'ada wato ko da ka saki mace in tana shayar maka da yayanka wajibi ka ciyar da ita wajibi ka mata tufafi saboda wannan yaro in bata ci ba ina yaron zai samu nono in bata sha ba ina zai samu nono to da haka dole ne a dauki wato ainihin wannan ballanta. Na kuma idan a ce tana nan wato ainihin a gidan. wa alal mauludi lahu wato shine uba wanda aka haifa masa yaro wannan ra'ayin kuma ita take nuna lalle da na uba ne ba na mace bane tunda aka ce wa alal mauludi da saboda aka uba shi ake haifawa yaro uwa tana haifawa baba yaro ne shi yasa yaron ake danganta shi da babansa sai a ce wani dan wani ba a cewa wani dan wanci sai dai idan mutum bai da baban kamar annabi Isa tunda mahaifiyarsa bata sadu da namiji ba haka aka yi cikinsa sai a ce Isa dan Maryam amma duk sauran mutanen duniya wani dan wani zaka ce da babansa zaka danganta shi shi yasa idan suka rabu dole a dawo da baba ƴaƴansa ita ba za ta tafi da ƴaƴan ba sai da in jinjiri ne mai shan nono daga ba kuma a sake sa to shine ubangiji ta'ala ya ce wajibi ne a ciyar da su a tufatar da su kuma mutum zai yi gurgudun ikon sa don ubangiji ta ala cikin suratu talaqi yace li yunfiq du sa'atin min sa'ati wa ma qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra duk wanda yake da wadata ya ciyar da iyalansa gurgudun ba, sawa'un yana tare da su ko ya sake su da ciki ko kuma da shayarwa idan ko mutum an kuntata masa arzikinsa bai da arziki sosai ya ciyar gurgudun halinsa Allah bai zai tsora mutum ba sai abin da yake da shi kuma da sannu Allah zai kawo sauki bayan wahala in ma talakan ne kai watakila wata ran kai kudi wala yadrin fakiru mata ginahu wala yadrin gani mata ya Kada sadaka bai sai shi zai zama mawadaci ba mawadaci bai san yaushe wato ainihin zai talauce ba to anan Allah ta'ala ce la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a dora wa mutum wani abu sai abun da zai iya iya gurgudun iyawanka tufatar wanda da ainihin ciyarwan da wurin zama kowanne gurgudun ikonka ne zaka yi la tudarru walid la tudarra walidatun biwaladiha kada a cutar da uwa da sawabin ɗanta wato shine a ce mata dole sai ta shayar da shi ko da ba ta so kuma al'adun sun rabu da uban ko kuma a kwace dan tana son ta share a kwace a ce wani wuri za a kai shi kaga za ta yi ta tunanin yaro to ba a yi da'i mata haka ba wala mauludun lahu bi walad haka nan kuma shi wanda aka haifa a yaron ba za a cutar da shi da sababin yaron ba uwar barata ta dauko yaron ta zo ta jefa masa don an sake ta ta kama hanya ta tafi ba kaga zai cutu zai rufe yadda zai da jinjin to wannan shi ma haramun ne ba halatta a addinin wato ainihin musulunci ko a tsora masa kuɗin shayarwar fiye da abin da ya fi ƙarfinsa ta ce sai dai kullun za a ba ni dubu ashirin ashirin ko talatin talatin wannan bai zai iyawa to wannan shi ma baya halatta kada a cutar da shi da sababin wannan ubangiji ta ala ce wa adal warisi min zalik shi ma mai gadon irin wannan hakkin yana kansa mai gadon shine ta wato da a ce iya baban zai rasu to za a ciyar da kuwar a mata tufafi a bata wurin zama a cikin arzikin yaron wanda ya gada shi jinjirin, nan kuma ana magana da waliyan kenan ko waliyin waliyin yaron babbansa ko babban wansa dole ne ya dinga ciyar da uwarsa a cikin kudin yaron da bin shayar da shi da da ake sai dai idan wani ya dauke wannan ko kuma idan ta yafi Allah ta'ala ce fa in arada fisalan idan su ma'aurata suka yi nufin yayi dan su an taradin a bisa yarjejeniya min kuma daga gare su wata shawurin da shawara a tsakanin su fala junaha alaihima babu laifi akan su wato kenan ba a kama karya wajen yayi yaro ko idan an zo wani shawara za a yi tsakanin uwa da uba kai karka ba da umarni ka ce dole sai an yaye kuma ita uwar tana ganin lokacin yayin bai yi ba sai dai za ta saba wa shari'a ita kuma kar kawai kanka ankara sai ta ce wai ta yaye danta wannan ai rashin hankali ne akwai matan da suke haka shi dai baban kawai sai dai ji labari ya tuntuni ne na yaye dana sai ba bashi hakkin sa so da haka sai an zauna an tattauna an yi shawara baban ya yadda mahaifiyar ta yadda sannan nan ne za a yi ainihin wato ainihin yaye din in ba haka ba kuma to akwai kama karya a cikin lamarin musulunci bai yarda da wannan ba wa in aradtum an tastarbi'u auladakum idan kuna son ku ba da shayarwar ƴaƴan ku ga wasu mutane daban ba uwar kake son ta shayar ba wata mata ce daban za ta za ta shayar fala junaha babu laifi ku yi haka din idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf idan kun mika musu abin da kuka basu ta hanyar kyautatawa wato ya halatta a ce uwar ta huta sawa'un an sake ta ko tana gida kamar yadda dama shine al'adar larabawa sai wata matan ta je ta shayar da ita sai a biya wannan babu laifi galibi suna kai ƙauye ƴaƴansu a shayar da su su dan tashi a kauye su samu iska na kauye suna kallon tsiro suna kallon ganye da sauransu sai yaro ya tashi mai kwakwalwa in ya shigo cikin gari sai ka ganshi komai aka gaya masa yana iya fahimta yana iya ganewa saboda haka galibi haka suke to idan mutum mawadaci ne larabawa matarsa ba ta shayarwa sai dai a kai wani wuri ainihin a shayar da yaro din daga baya a dawo da shi kulla ku ji tsoron Allah in ji Allah ta'ala ku bi dokokinsa wa'lamu ku sani anna Allah bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala yana ganin abun da kuke aikatawa zai saka muku a bisa gurgudun aikin ku ku bi so shari'o'in ubangiji ta'ala da hukunce hukuncensa kada ku je ku tsara wa kanku wata rayuwa daban sabanin wanda Allah ta'ala ya tsara muku musamman a zamantakewan ku ta aure wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh watan azuwa wuna ba kuma kana bukata